Bismillahi Rahmanir Rahim. Kwanan turaka, kashi na shida. Idan mai sauraro bai manta ba, a cikin kwanan turaka kashi na biyar, mun tsaya ne a inda Hamid ya tirsasa Nurayya kan sai ta sake dafa mai abinci, inda ya ce kuma ta mai kofi kafin ta gama. Ku biyo mu don jinya za ta kaya. Sannan a hankali ta kammala girkin wanda Prince ya ƙosa a zuba masa saboda ƙamshin da bahancin shi. Tana gamawa ta zuba a plate ta sa cokali ta zo ta ajiye a kan tebur ɗin gaban shi duk a gajiye take. Kai min ɗaki ya faɗi ba tare da ya kalle ta ba. Ɗauka ta yi ta wuce ya mara mata baya zuwa ɗakin. Ta ajiye masa sannan ta juya za ta fita. Da dare ki tanadar min dina ba sai na tambaya ba. Gyaɗa kai kawai ta yi ta wuce tana zuwa ɗaki kan gadonta ta faɗa ta rushe da kuka mai tsuma zuciya. Fitar da za ta yi ma fasawa ta yi ganin kukan ba zai mata ba ne ya sa ta miƙe ta sa kaya ta fice daga shashin nasu zuwa shashin gimbiya jasbir tana zuwa a ɗaki ta same ta aiko ta ruɗe ta miƙe ta tarbo nurayyan ganin kuka take sosai hankalin ce ya tashi haka ta yi ta lallashinta kafin ta samu ta yi shiru ta ce me ya faru bebi me ya same ki ta tambaye ta cike da kulawa momi yaya ne ya maida ni house girl ɗin shi kullum ni ce nake girka masa abinci yau fita zan yi fa ya hana ni. Sai da na yi girki sau biyu kuma momina ta ce sai ta faɗa abba na in ban yi ba. Ta ƙarasa magana tana kuka mai tsima zuciya. Ran momi Jazbir sosai ya ɓaci da jin abin da Nurayya ta ce, don haka wayarta ta ɗauko ta danna namban prince ɗin. Bata jima tana ringin bai ɗaga. Tun kan ya ce komai ta ce, ka same ni yanzu nan a ɗaki na. Tana kaiwa nan ta kashe wayar ta ci gaba da lallashin Nurayya. Prince gama cin abincin nashi kenan ya samu kiran momin tashi. Don haka miƙewa yi tsam ya nufi ɓangaren nata zuciyarta cike da wasu wasun kiran nata da ta masa tun da ya je sun gaisa da safe. Da sallamar sa ya shiga ɗakin mahaifiyar tashi. Ganin Nurayya a ɗakin ne ya sa ya fahimci dalilin kiran. Don haka gefe ya samu ya zauna yana ɗan satan kallon fuskan momin. Momi gani ya faɗi kan shi a ƙasa. Na ganka mugu. Ta bashi amsa a fusace Da sauri ya ɗago kai ya dubi Nurayya, sannan ya dubi Momi, ya sake yin ƙasa da kansa. Ni za ka kalla ba ita ba, mara kunya. Sabida kai ɗin ka iya zalunci, shine ka cirke ta a kicin, ka sa ta ɗora tukunya tana saukewa. Kai wannan wani ma ya ji? Bai zame maka abin kunya ba? Gimbiya guda ka sa ta taimaka girki? Cewar Momi a fusace. Ɗan sosaƙi yayi sannan ya ce, Momi, don baki taɓa shiga Najeriya ba ne, amma yaran su can suna girki. duk kuɗin iyayensu da mulkinsu. Dan in sun yi aure su yi wa mazajensu. Ba ki ga momina tana yi ba, tana yi ba ita ma kullum? Ya faɗi ba tare da tsoron komai ba. Nan Najeriya ce? Ko ko ita 'yan Najeriyan ce? Ka ga Prince, ka fita idanuna wallahi. Ina ruwanka da mijin da za ta aura tun da ba kai ba ne. Ko ta iya, ko ta iya girki ko kar ta iya, kai meye naka a ciki? To a hirɗinka, duk ranar da na kuma jin ka sa ta girki, wallahi ni da kai ne. A yi haƙuri momi, ba za a kuma ba, ya faɗi a taushashe. Dubanta ta kai gun Nurayya ta ce, Ina ma kika ce za ki ya tsaida ki? Bidde fatin ƙawata. Ta faɗi tana satan kallon firinsin. To kai Hamid, maza ka tashi ka kai ta da kanka kuma ka jira ta kammala ku taho tare. Wannan umarni na ne, cewar momi Jasbir ba wasa a fuskanta. Ran Hamid in yayi dubu ya ɓaci da jin umarnin momi, amma bai bari ta ga hakan ba ya miƙe ya fice. Ita ma Nura ya gyara fuskanta ta yi a ɗakin momi sannan ta mara masa baya. Duk da a tsorace take da kaitan da zai yi, amma hukuncin ya mata suga. Ko da ta fito harabar gun ajiye motoci, samun su ta yi cikin wata Range Rover. Baka ya shiga ya zauna a gidan baya. Yayin da direba da PA ɗin shi ke zaune a gaban motar. Yayin da sojojin da za su raka suke cikin motocin jib-jib baƙaƙe guda shida. Uku gaba uku baya. Zuwa ta yi ta shiga bayan motar tana shiga aka rufe kofar sannan suka kama hanya ba tare da ya ko kalli gefen da take ba suna fita daga ginin masarautar ta ji amo a motar ana faɗin ranka ya daɗe ya sunan unguwar da za mu a cikin over over ɗin motar bata ce komai ba aka shi ma prince waya shi kawai yake dannawa faɗa musu adres ɗin faɗa musu adres ɗin ta yi har da namban gidan aiko nan fa aka sa a taswirar cikin motar aka gano gurin Ba jima ba suka isa gurin da ke cike da 'yan mata da samari ana ta raƙashewa. Yunƙurawa ta yi za ta sauka a motar da sauri ya takatar da ita da cewa ki kira ƙawar taki ta zo nan ki taya ta murnar mu tafi. Ya faɗi ba tare da ya dube ta ba fuska a haɗe. Da sauri ta kalle shi ta ce nufinka ba zan sauka in je gun taron ba haka nake nufi. In kuma kika ce sai kin je wallahi a cikin mutanen zan zane ki. Ga hanya nan ya faɗi yana nuna mata hanyar. Wani takaici ne ya kama Nurayya wanda ya sa ta yi da sanin zuwa ma gurin taron. Wasu hawaye ne masu zafi suka sakko kan fuskarta a karo na farko da ta miƙa hannu ta kamo hannun shi ta ce a raunace, Ya Prince, ka yi haƙuri, ka bar ni in je don Allah. Ba zan daɗe ba. Tun da hannunta ya sauka a kan nashi, ya ji wani irin shocking na jansa. Limshe idanunsa ya yi yana sauraron ta har ta gama magiyarta. bayan ya yi ya jingina kansa da bayansa a jikin kujerar motar. Sannan ya ɗan karkaco kansa kaɗan ya sauke mata shanyayyin idanunsa. Ya dube ta tsawon daƙiƙa huɗu sannan ya ce, Sabida na ce ba za ki cikin waɗannan taron mazan ba ne, ya sa kike kuka? Ɗago idanunta ta yi ta kalle shi, sannan ta kalli taron, ta ce a sanyaye, Eh, mutuncin gidanmu ya fi ƙarfin hakan princess. Ki sa hakan a ranki, taro irin wannan in muka ce za mu dinga halarta, zubar da kimar iyayenmu da gidanmu za mu yi. Wannan ne dalilin da yasa na ce ba za ki shiga ba. Ya faɗi idanunsa a lumshe. Shiru ta yi ba ta yi magana ba sai wai tarce ɗaga ta kira ƙawar ta Ba ta jima ba ta ƙaraso gurin cikin kwalliyanta na birthday ɗin. Glass ɗin motar aka sauke, Nurai ya ta miƙa mata hannu cikin fara'a da sakin fuska suka gaisa. Sannan ta taya ta murna birthday ɗin. Hamid da ke gurin ba mai cewa ma ba bacci yake ba don ko kallon ƙawar bai ba ya lumshe idanunsa. Ni da broda na ne, za mu iya ga likitansa ne, shi yasa ba zan tsaya ba. Cewa Nurayya tana sacen kallon Prince gudun kar ya tsinka ta. Ayya, ba damuwa Nuri, sai kun dawo, zuwan naki ma na ji daɗi. Cewar ƙawarta tata. Murmushi Nurayya ta yi ta ce, ki ace min account ɗinki inbox. Ban kawo miki gift ba. To Nuri, godiya nake, ta faɗi tana murmushi. Daga aka suka yi sallama suka baro gurin. Bayan sun ɗan yi nisa ne Prince ya ce, waye likitan nawa da zan gani? Ɗan dabircewa ta yi, ta ce, bakinta na harɗewa. Mm, mm, na faɗi ne kawai, cewa za ki ƙarya nake mata, simple, ya faɗi idanunsa a rufe. Ɗan sosa kai ta yi alamun jin kunya. Bai sake cewa komai ba har suka isa gida, kowa ya yi nashi wurin. Tunda suka dawo, Nurai ya tunanin Prince ya hana ta sukuni. Ha kawai in ta shino shi sai ta jiranta na mata daɗi. Ko da dare ya yi, haka ta shiga kicin ta yi masa girkin, don so take ta ƙara ganinsa ko faɗan ne su yi. Tana gamawa ta ɗauka da kanta ta kai masa ɗakinsa, bakinta ɗauke da sallama ta shiga ɗakin. Zaune yake kan sofa, hannun shi riƙe da kaf yana sifin ti da ya haɗa tun da momi ta hana ta masa girki. Ganin ta ɗauke da abinci sosai abin ya basa mamaki. Gaban shi ta je ta ajiye abincin sannan ta ce, Ya Prince barka da dare. Gyaɗa kai ya yana kallon bai ce komai ba. Ga abincinka na dafa ma ta faɗi tana murmushi. Na ɗauka momi ta ce kar in kuma saki girki. Ya faɗi yana tsure ta da idanunsa da ba ta iya jure kallonsu. Na ga baka zo dina ba ne, shi yasa na dafo maka, kowancan ne ne baka so, ta faɗi a sanyaye don sai yanzu ma ta ji haushin zuwa da ta yi ƙararsa gurin momi. Na gode da kulawa, ya faɗi yana kallonta. Miƙewa ta yi za ta fice, ya tsaye da ita da cewa, waye zai zuba min abinci a plate? Murmushi ta yi ta koma kusa da shi ta zuba masa abincin sannan ta miƙa masa ya amsa ta miƙe ta fice daga ɗakin ranta fes. Tun daga wannan lokaci Nurayya ta sauke duk wani girman kanta ta ci gaba da ba firins kulawa ta musamman don yanzu har gyaran ɗaki ita take masa. Ta hana kowa yi masa sai ita. A nashi ɓangaren ku ba yabo ba fallasa in ta yi masa daina mace godiya. Baya ga haka ba ta samun komai daga ɓangaren shi. Duk lokacin da za ta yi masa gyaran ɗakin, tana bari ne sai ya tafi training da safe ta masa. To yau ta jira ya tafi, amma ba ta ga tafiyar tasa ba. Hakan ne yasa ta yanke shawarar zuwa ta ga ko me ya hana sa fita training ɗin? Da sallamar ta tura kofar ɗakin ta shiga. Ga mamakinta bai amsa mata sallamar ba, wanda ta san yana amsawa a duk lokacin da ta yi masa. Hango shi ta yi daidai bakin kofar toilet kwance a gurin, ya yi amai ya ɓata jikin shi. Duk ya galabaita yana numfashi da kyar. A gigice ta yi kan shi tana kiran sunansa, ya Prince, me ya same ka? Ta faɗi a gigice tana kamo shi. Da ƙyarta iya taimaka masa ya tashi, suna tangaɗi har ta kai shi kan kujera ya zauna. Yana dafi da marinsa idanuwansa a lumshe. Da sauri ta koma toilet ta ɗauko towel da ruwan zafi ta dawo tana tsomawa a ciki tana goge masa inda ya ɓata da aman. Tana yi tana masa sannu. Abin da Nurayya bata sani ba, Sha'awa ce mai ƙarfin gaske ta taso masa jiya cikin dare. Shi ne har wayewar gari bai daina ba, marasa sai ciwo take masa, shi ne ya sha lemon sai amai ya zo masa. Taɓa shi da take da hannunta sosai yake samun sa'ida, don yana jin fitar wani ruwa ta ƙasan shi, wanda ke warware masa ɗaurewar mara. A hankali ta rungumo shi jikinta bayan ta kammala goge masa aman. Ta ce, wai me ya same ka ne ya prince? Please ka faɗa mu Ta faɗi a shagwaɓe Da ƙyar ya motsa bakinsa ya ce, kai ni kan gado in kwanta. Ba musu ta miƙe, ta sa hannunta gefe da gefen cikinsa, ta rungumo shi gaba ɗaya sannan ta yunƙura don ɗagawa. Da taimakon shi suka miƙe, ta dinga ja da baya da baya har ta kai bakin gadon. Sai dai bata san da robar ruwa a gurin ba, ta taka ta zame. Aiko dukansu suka faɗa kan gadon, inda ita ce a ƙasa shi kuma ya haukanta. Jin shi a jikin mace ƙosassa da komai ya ji kamar nurayya. sai da numfashinsa ya tsaya na wasu daƙiƙu kamin ya dawo. Ita kanta lokacin da ta ji shi a kanta abubuwa da yawa ne suka ziyarci zuciyarta. Sosai yanayin da suke ciki ya mata daɗi. A hankali ta fara ɗan mutsu-mutsu da ƙafa, wanda hakan sosai yake wa Prince sauƙi a mararsa. Ita kuma yana taso mata da feelings. A hankali ta ɗora hannayenta a kan ƙirjin shi tana ɗan tura shi da nufin ya ɗaga ta, wanda shi kuma hakan sosai ya ƙara ƙawata masa yanayin. Ɗagowa ya dube ta a hankali ya ce, Sauƙi nake samu na abin da ke damuna, ki taimaka min Princess, wallahi zan iya mutuwa. Ya faɗi yana cije baki. Jin kalmar mutuwa sosai Nurayya ta firgita jikinta ya hau ɓari ta ce yaya me ya same ka to? Feelings Nurayya shi ke son kashe ni please ko body contact ne ki bani dama in yi da ke don Allah. Ya faɗi da ƙyar Gyaɗa mishi kai kawai take yi don tausayin ɗan uwan nata ba zai bari ta masa musu ba. A hankali ya raba ta da rigar jikinta ya fara romance in boobs ɗinta kamar mayunwacin zaki tana jin shi. A haka dai har ya samu ya samu natsuwar da yake nema ba tare da ya kusance ta ba. Murginawa gefe ya yi yana mai da numfashi jikin shi na rawa sakamakon zazzaɓin da ya rufe shi. Ita ko da sauri ta dire daga kan gadon ta ɗauki rigarta ta saka ta fice daga ɗakin tana waigen shi. Tun da wannan abin ya shiga tsakaninsu, Prince ke wasan buya da ita, yayin da ita kuma Nurayya wata irin soyayyar soyayyarsa ke wahal da ita. Dan yanzu ta gama gamsuwa son shi take kamar rai. Kullum cikin tuno da ɗan ƙaramin bakin shi ke tsotson nipple ɗinta take. Tana jin wani daɗi a ranta kamar lokacin yake aikata hakan. Shi ko batun ɓangarensa kunyar ce yake ji over game da abin da ya faru shi yasa bai so su haɗu don ya san girman shi ya gama faɗuwa. Tun daga wannan lokaci, kullum Muniba na ɗora Nurayya kan hanyar da take tunanin ita ce mafita, yayin da Prince ke ƙara yi mata nisa. Duk wata kyautatawa ba wacce ba ta masa, amma a banza kamar bai ma san tana yi ba. Ganin hakan ne ya sa gaba ɗaya ta fara fita hayyacinta. Ta fara baƙi tana ramewa don tana masa mahaukacin so wanda shi kuma ko a jikinsa. Kullum tana yawan yi masa magiya da kalamai masu daɗi amma amsar dai ɗaya ce shi ba zai aure ta ba. Yanayin da Nurayya ta shiga, Momi Hindi na lura da ita, saboda ta rage walwala a gidan, yanzu ko da yaushe tana ɗakinta. Hakan ne ya sa Momi yi wa ɗakinta tsinke yau don ta ji me ke damun ‘yar tata. Ko da ta shiga ɗakin na Nurayya, kwance ta same ta riƙe da hoto a hannunta, ta yi nisa gun magana, tana riƙe da hoton, tana kuka kamar tana gaban shi. Hankalin Momi bai tashi ba sai da ta jiyo tana faɗin, yi Prince, ni fa ‘yar uwarka ce in ka ce ba ka suna ya kake so in yi wallahi zan iya mutuwa a kanka ka taimaka min ka amshi soyayya ta ka daina cewa ba za ka aure ni ba wallahi ina son ka ka dube ni yayana ba ni da makusa wallahi ta ƙarasa maganar tana runguma hoton cikin kuka momi da ke tsaye tausayin 'yar ta ya gama cika ko ina na jikinta ita ma hawayen take a hankali ta miƙa hannu ta dafo nurayya da bata san ta shigo ɗakin ba A firgice ya ta ɗan ɗago ta ga waye ya shiga mata ɗaki. Ganin momi tsaye tana hawaye ne ya sa ta fahimci momin ta ji komai. Don haka faɗawa ta yi jikinta tana kuka tana faɗin momi ki taimaka mini zan mutu in na rasa shi. Ya ce ba na cikin jerin irin matan da yake so. Momi ina da wani mugun hali ne. Ta faɗi cikin matsanancin kuka. Zama momi ta yi sannan ta ce ba ki da shi ‘yata sai dai ita soyayya ba a mata naci in dai ta ɓari ɗaya ce Dan yana kawo zubewar mutunci da kima. In har so kike prince ya soki, to sai kin sa shi ya mance kin taɓa cewa ma kina son sa. Ke ce za ki sa shi ya soki, ya haukace a kanki, ya rasa kwanciyar hankali. Sai yana tare da ke. Cewar momi tana mata murmushin ƙarfafa gwiwa. Ai ko daina kukan ta yi, ta miƙe zaune ta ce, Momi, ta yaya kike ganin zan yi? Ta hanyar mancewa da shi gaba ɗaya kamar yadda yake mikin kema, ki nuna masa hakan Wannan ita ce kawai mafita da kawo ƙarshen damuwarki, cewar Momi tana murmushi. Nurayya ta gamsu da shawarar Momi, don haka sun jima tana ɗora ta kan layin da ya dace ta bi. Tun daga wannan lokaci, Nurayya ta daina bi ta kan Prince. Hatta abincin da take dafa masa denawa ta yi, bare ta je inda yake. Duk da zuciyarta na barazanar bijire mata saboda son da take masa, amma haka ta daure ta hore ta da daina damuwa da shi. To, Prince fa kwana biyu da ya ta cire masa subsidy na abinci ya fara jigatuwa. Dan ya riga da ya mugun sabo da abincinta wanda in ba shi ya ci ba bai jin daɗi. Tsawon watanni biyu kenan bai sa a idon shi ba ko ita ko abincinta bare sakonninta na roƙon ya suta. Abin sosai yake damunsa duk da ya san in ba lafiya take ba ai zai ji gun iyayensu. Shirin da ya ji ne ya sa ya san lafiya take. Girman kanshi ba zai bar shi ya je ɗakinta ya duba ta ba. Hakan ne yasa ya fara tsiro da zuwa falon sashin nasu ya zauna, a zuwan yana aiki a kwamfutansa. Nan ko ya zauna ne don ya ga Nurayya. Ita ko momi sa ta ta daina fitowa falon don ta fahimci komai yana zuwa ne don hakan. Yau wazir ya sami hindi da batun ta yi wa Nurayya magana ta fito da mijin da za ta aura. In kuma babu za a nemo mata. Sosai batun ya firgita hindu tunda ta san kuma waye 'yar tata take so. amma a fili amsawa ta da za ta mata maganar. Yau Bahijja ce ke gyarawa Nurayya gashi a ɗakin Bahijjar suna hirarsu suna dariya. Ba laifi yanzu ta ɗanyi kumari shi yasa ta yi ƙiba, ta yi fari, ta yi wani kyau na musamman. Prince shigowa ya yi. Zai wuce jin muryarsa cikin ɗakin ne yasa shi kutsa kansa ciki yana sallama idanunsa suka sarƙe a na juna. Kau da kanta ta yi gefe, Bahijja ta amsa masa sallamar, ya shiga ya zauna kusa da Nurayya da tun da ya shigo idanunsa ke kanta. Gaisawa da Bahijja har lokacin ita yake kallo, ita ko iskar da ta rako shi ma ta ishe ta kallo ba. Rimbam ta ɗauka ta ɗaure gashinta, sannan ta dubi Bahijja ta ce, tana murmushi, zan je ciki, na ga kin yi baƙo in ya tafi na dawo. Tana kaiwa nan ta miƙe ta fice cikin takunta mai suna, Faɗawa wa kanda na wuce. Bin bayanta Prince ya yi da kallo, cike da takaicin abin da ta yi masa, wai baƙo. Sosai kalmar ta sosa masa rai, don haka miƙewa ya mara mata baya don ya koya mata hankalin kiransa baƙo da ta yi. ku mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya wanda mace za ta yi amfani da shi ko da sau uku ne. Mutuƙar kika yi amfani da shi to babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi idan ba ki ba. Amma don Allah ki ji tsoron Allah. Idan har kin san kina da kishiya, kar ki amfani da wannan maganin. Sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri, kar ki amfani da shi sirrin shine bakar shi'uma shine zaki shafa kirji da mara ranar da kika san mijinki zai kusance ki mallaka ce ta gaske amma dan Allah ku ji tsoron Allah idan har kin san kina da kishiya kar ki sake ki yi amfani da shi domin zaki cutar da ita ne idan har mace ta yi amfani da wannan sirrin insha Allah ta fi karfin wulaƙanci a gun mijinta please duk wanda ta san ta shirya to ta biyo ni ta wannan nambar waya. Sannan kuma magungunanmu ba a samu a kasuwa sai dai kai oda daga wajenmu kai tsaye. Kuma muna iya aika magungunanmu kowane gari kuma kowace ƙasa da zarar ka yi oda. Don haka ga masu buƙatar wannan ingantaccen magani za su iya tuntuɓa ta ta namban wayata wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Ko kuma za ku iya tuntuɓar manaja na a kan WhatsApp namba ɗinsa kamar haka 091 24 27 11 80 wato sifili tara ɗaya biyu hudu biyu bakwai ɗaya ɗaya takwas sifili. Ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar ejent ɗina na Maiduguri kai tsaye domin za su iya samun magungunansu a nan Maidugurin. Za su iya sa ta nambar wayarsa kamar haka. Sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara hudu tara tara tara. Ga mutanen Nasarawa lafiya kuma za ku iya tuntuɓar agent ɗina a kan nambar wayarsa kamar haka. Wato 081 60 36 87 55. Mun gode.